Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Mm -hmm. Ƙungiyoyin masu bukata ta musamman a jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani shirin musamman na haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Oxfam. Wannan yunkuri wani ɓangare ne na fafutukar ganin mutanen da ke da tawaya sun mori 'yancin da ke kunshe cikin yarjeniyoyin da ƙasashe suka cimma da Majalisar Ɗinkin Duniya. Ga abin da shugaban wannan project ke cewa a yayin bikin ƙaddamar da ayyukansa a makarantar kurame ta birnin yamai suna eh, sunana mutayar dubu na samu ni ne shafa da proje e eh, shugaban wannan tsari da an kai wanda ake ce ma accès des jeunes andi handicapés au service da ma, kenan taimaka ma wa'anda suke da nakasa guda biyu zuwa sama abin da ya tara mu a wannan wuri shine bayar da horo shi wannan bayar da horon bayan mun yi na tawa na kwana biyar yanzu ga mu mun zo nan yame za mu yi wannan horo akan abin da ya shahi doka proje na da oxfam cikin tsarin ta na voice ta taimaka ma wannan proje zai yi wata goma sha biyu cikin wannan shekara ɗaya za mu yi ba da horo za mu taimaka musu saboda Eh, su waɗannan masu na kasa biyu guda biyu zuwa sama saboda akwai waɗansu suna gani akwai waɗansu ba su gani kuma suna da matsala ta ƙawahu da hannuwa wasu kuma ba sa ji suna da matsala ta gani ba sa gani da kyau fi za mu taimaka musu saboda su samu a san da su kuma su iya neman hakkinsu da kansu da kansu nan zuwa gaba in allah yarda za ku ganin su da kansu za su ba ku labarin abin da muka koya musu kuma za su nemi hakkin nasu wajen eh, magabata. Wani kaga ya halitta ta yi tayi, a bisa kwakwalwarsa baya juya yi, ta yi gwagwarmaya da Batun ilimin naƙasassu da samar da ayyukan yi shine makasudin bullo da wannan shiri da ɗaya gefe ke hangen faɗakar da iyaye mahimmancin baiwa yara nakasassu kulawa ta musamman. Iyaye su ma a gida su san da cewa su ma na 'yan adam ne ya kamata a kula da su kulawa ta musamman. Za mu yi wannan horo akan abin da ya shahi doka ta Majalisar Ɗinkin Duniya. wadda ke kula da mutane masu nakasa wato convention relative au droit des personnes handicapées a turance da dokoki kuma nan na na gida da suka tanada akan cewa nakasa ba kasawa ba asali ma nakasa baiwa ce daga Allah mu sanar da su cewa su ma 'yan adam ne saboda akwai dokoki waɗanda suke kula da su eh, bayan haka nan kuma akwai kuma a kwamfanima a domicil in kuka yi lissahi kowane yaro yana tare da eh, faran kinshi wato mahaihin shi ko kuma mai kula da shi saboda haka za mu ba su horo su san cewa su eh, bai kamata su wa'annan mutane masu nakasa a kyale su ba kuma ya kamata kuma a neman musu hakkinsu a wajen gwamnati eh, da cewa a kai su makaranta a bari su yi karatu kuma a koya musu aikin hannu. A nasa ɓangare daraktan makarantar makafi Ecole Soli Abdurrahman wato Malam Musa Nasir ya buƙaci haɗin kan al'umma domin cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin wannan shiri da za a aiwatar a tsawon watanni sha biyu. De la même façon que cet atelier s'est tenu à Tawa, eh, nous espérons que ici aussi les jeunes de Niamey ya ce ina fata kamar yadda aka yi a tawa matasa na nan yankin yamai za su nutsu domin ɗaukan darussan da za a karantar da su a yayin wannan horo game da abubuwan da ke kunshe cikin kundin haƙoƙin na ƙasasu. sur la convention et la To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin shugaban projet accès des jeunes polyhandicapés au service d'accompagnement mutari dubu na samu da daraktan makarantar makafi ta soli abdurrahman birnin ya mai ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya kaga waya halitta ta yi a bisa kwakwalwarsa ba